wabat yawa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da wannan yammacin na juma'a daren asabar 21 ga watan ɗaya watan almuharram na shekara 1444 bayan hijira daga makka zuwa madina wanda shi ya dace da yau muna 21 ga watan 8 shekara ta 2022 miladiya dan ci gaba da darasi daga littafin bulughul marami min adillatil ahkam na shi malami ibn hajar al-asqalani rahimahullah idan ba manta ba wancan karo mun tuke ƙarshen ainihin babul idda wal ihdat yau cikin yadda Allah za mu tashi eh, farkon kitabun rida ana matattara wadda malam ya tattara muna hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa'inda suke magana akan shayarwa eh, shayarwa shine matar da ta shayar da mutum wadda ba ita ce ta tsugunna ta aibe shi ba ba ma'aifiyarsa ba ce amma kuma ta zama uwa gare shi ta dalilin ta shayar da shi wannan hukunci na shayarwa ya tabbata a nassi na alkur'ani mai girma da kuma ainihin sunnar ma'aiki hadisa annabi sallallahu alaihi da kuma ijma'i na malamai saboda shi na magana akan hukuncin shayarwa mashahurai ne mana ababe ne wa'inda suke a bayyane kuma sanannu wajen masana ya tabbata cikin littafin allah mai girma bayan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمهاتكم اللاتي أبدانكم وأخواتكم من A zuwa كرشن aya. wannan nasi ne na alƙur'ani da yake nuna ainihin wadda ta shayar da mutum ma'ana nono to ta zama uwa gare shi yasa Allah ce iyayenku wanda suka shayar da ku ba iyayenku wanda suka tsugunna suka aihe ku ba wanda suka shayar da ku iyaye na shayarwa da kuma yan uwanku waanda suke na shayarwa to idan aka koma kuma nassi na hadisi kamar hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim shi ma nassi ne wanda yake tabbatar da hukuncin shayarwa hadisin Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda da shi da babansa Abbas wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya minar rida minar rada'i ma harumu minan nasabi saboda haka yana haramta abin da ke haramta yana haramta daga shayarwa kamar abin da ke haramta ta nasaba kamar yadda ainihin uwa wadda ta haifi mutum take zama haramun gare shi wajen cewa ya aure ta to haka ma uwa wadda ta shayar da mutum take zama haramun gare shi aure ta da sauran abin da shafi ababen da ta haifa na 'ya'yanta na cikinta da kuma ainihin 'ya'yan wannan mijin nata wanda ainihin take tare da shi lokacin da aka shayar da mutum sane ce kuma da 'yan uwanku na shayarwa wanda kuka sha nono ɗaya wajen mace ɗaya to sun zama yan uwa gare ku ko da ainihin ba ainihin iyayenku ku ɗaya ba amma dai kun haɗu wajen shayarwa mace ɗaya ta shayar da ku ko ta shayar da ku to shikenan sun zama yan uwanka kamar yadda yan uwanka na nasaba suke yan uwanka yadda yan uwanka na nasaba suke haramta gare ka wajen ka auri mace ɗaya daga cikin su to haka ma yan uwanka na shayarwa wadda take mace take zama haramun gare ka ka aure ta to saboda haka wannan babi hadisinmu na farko a cikinsa shine ainihin hadisin ummul muminina eh, mai dakin annabi aisha radiyallahu anha allah ya ƙara mata yadda hadisin gashi kamar haka wa an aisha ta an radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi la tuharrimu massatu wala massatani akhrajahu muslim wani hadisi an karɓo shi ga ummul muminin uwa ga dukkan mumini mai ɗakin annabi aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce manzo allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce la tuharrimu shan nonon da mutum ya yi wajen wata mata da ta shayar da shi idan ya kasance tsotsa ɗaya ne mutum ya yi wala masata ne walau ko kuma a ce tsotsa biyu to ba zai haramta masa wannan matar ba ko ba zai haramta masa 'ya'yan wannan matar ba kuma wayanda suka sha nonon matan nan ba su zama 'yan uwansu na shayarwa ba in dai dan tsotsa ɗaya ne ko tsotsa biyu saboda haka wannan hadisi yana nuna muna abin da zai haramta wa mutum matar da ta shayar da shi ko 'ya'yan da ta haifa ko su zama 'yan uwansa to ba irin shan nono nan ne da mutum zai yi tsotsa ɗaya ba ko tsotsa biyu ba irinsa ba ne wani hadisi imamun muslim ya fito da shi to sai ainihin hadisi na gaba ko wani hadisi dai da muka karanta na umul mumini na aisha yana daga cikin abin da yake nuna muna ah, rida'u mu'affiru shi shayarwa yana da tasiri yana tasiri binti khali naf'ihi min almuddi'ati ila radi ta yadda amfaninsa zai tashi daga ainihin mai ainihin shayarwa ila radi zuwa ga wanda aka shayar da shi to yana tasiri ne shi shayarwa idan ya kasance shayarwar shi ne wanda ya sa ainihin naman mutum ya ginu wanda ya gina naman mutum ya kuma ainihin buɗe ƙashinsa idan shayarwar da mace taimaka wannan shayarwar nata shine ya buɗe ƙashinka ya sa ƙashinka ya ƙwari kuma shine ya tsirar da ainihin tsokar jikinka ko naman jikinka shi shine ya zama dalilin da ka girma wannan shine ya sa ka girma to irin wannan shayarwa shine ke ɗaukan hukuncin da zai haramta maka wannan matar da ta shayar da kai ta zama uwarka ta shayarwa ‘ya'yanta su zama ‘yan uwanka na shayarwa da sauran hukunce-hukuncen da suke biyowa baya amma don mutum ya tsotsi nonon ainihin mace tsotsa ɗaya ko tsotsa biyu ko a ce sha ɗaya ko sha biyu to wannan baya da tasiri wajen ainihin haramta ba zai haramta maka wannan matar ba ko ba zai haramta 'ya'yan da ta haifa ba ko ba za su zama 'yan uwanka da shayarwa ba sauraka shi ne abinda wannan hadisi yake nuna muna alhadisi ya dullo ala annal masata wal ne la harimani sauraka tsotsa ɗaya ko tsotsa biyu ko sha ɗaya ko sha biyu baya haramta mutum ainihin matar da ta sha da shi ko 'ya'yanta ko kuma makamacin wannan saboda wannan tsotsar biyu suna kasancewa ne suna tafiya ne ba za su ainihin gina jikin ɗan adam ba su ababe ne da suke kwaranyewa suke tafiya sauraka maluma sun yi maganganu da dama a cikin wannan matsala sauraka an samu sabani tsakanin malamai a cikin wannan matsala malai ce insha Allah za a zo da menene hakikanin abinda malamai suka tattauna akan wannan wannan hadisi dai mafuminsa da za a fahimta daga wannan hadisi shine cewa ita shayarwa wadda ta kasance mai yawa mutum ya sha ya sha ya sha ya sha to ita ce take haramta ma mutum wannan matar wanda ka sha da yawa ka sha sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu da adadi wanda yake ba iyaka to wannan shine abin da yake tasiri wajen haram eh, hukunta hukuncin haramci da abin da zai biyo baya na zama yan uwantaka ga ainihin waɗanda kuka haɗu wajen wannan matar kuka sha nononta saboda haka wannan kenan to sai hadisin mu na gaba wa ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam انظرنا من إخوانكن فإنما الرداء الرداءة من المجاعة متفق عليه wani hadisi shi kuma har ila yau kamar yadda hadisin da ya gabata na ummul muminina ne aisha allah ya kara mata yadda to haka shi ma wannan hadisin na ummul na ce aisha radiyallahu anha allah ya kara mata yadda ummul mu'minina aisha ta ce manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce unzurna musulmi ku duba ku gani wannan unzurna din yana ɗaukar ma'anar tunani unzurna ku yi tunani man ikhwanukum nasuwa ne ne za su iya zama yan uwanku na shayarwa ku yi tunani suwaye za su iya zama yan uwanku na shayarwa fa a rada'atu ita shayarwa da take maida ainihin mutane su zama 'yan uwan juna wayanda suka haɗu suka sha nonon mace ɗaya to shayarwar da za ta mayar da ku ku zama 'yan uwan juna wannan mata kuma ta zama uwa a gare ku minal maja'ati shine shayarwar da mutumin da lokacin da yake jin yunwa in ya zo ya sha wannan nonon wannan nono shine zai zama masa abinci kenan sai shayarwar da in ka yi ta ita ce za ta magance maka yunwa ta zama maka abinci sauraka ba shayarwar da ainihin za ka zo ka sha nonon ba amma ko da za ka sha nonon ai ka riga ka koshi kenan ba mutumin da ya zanto yana wadatuwa da abinci ba ba yaron da zai na wadatuwa da abinci ba sai yaron da yake wannan nonon shi ne abincinsa in ya ji yunwa ya zo ya sha shi ne zai zama madadin abincinsa ba wani abinci da yake ci saboda haka shine fa'in na fa innamar rada'atu minal maja'a lalle ku sani shayarwar da take haramta tsakanin wanda ya sha nono da wanda ya sha nonon mace ɗaya idan sun kasance namiji ne da mace kuma matan ta haramta ga shi wanda ya sha nononta in ɗa namiji ne to shine ainihin irin shayar wannan da nonon shine zai wa mutum maganin yunwar da ya ji in ya ji yunwa shine zai sha har ya ƙoshi ba wanda yake wadatuwa da abinci ba saboda haka wannan hadisi abin da yake nuna muna shine cewa shan nonon da shine zai zama abinci shine zai sa jikinka ya ginu shine yake gina maka jiki to irin wannan shawarwar ce za a yi amfani da ita ta zama hukuncinta ya tabbata na ainihin wannan mata ta zama uwa a gare ka ko ta zama uwa a gare ku wani suka sha nononta amma inda ya kasance wannan nonon da za ka sha ba shine zai maka amfanin abinci ba ba da shi ne jikinka zai samu ya ginu ba ba da shi ne ƙashinka zai girma ba ba da shi ne namanka zai ginu ba to ba irin wannan sharuwa ake nufi ba ba irin wannan shan ba sai shan da shi ne zai zama abinci a gare ka wanda shi ne da shi ne jikinka zai ci gaba da ginuwa da shi ne za ka ci gaba da girma ko da dai kana cin wani abu daban amma nonon shi ne dai abinci shi ne wanda ke ga yi maka amfani to irin wannan ne ake nufi ba wanda ya riga ya wadatu da abinci ba sauraka ba irinsa ba to saboda haka wannan hadisin wannan abin da yake nuna mini kenan to sai hadisin mu na gaba shi kuma abin da yake magana akai wa an aisha ta radiyallahu anha qalat ja'at sahalat bint suhail fa qalat ya rasulullah inna saliman maula abi huzaifata معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه ورواه مسلم وانا حديثي هاي لا يشيما دي أن رويتو شغا أم المؤمنين ميداك النبي uwa ga dukkan mumini aisha allah ya kara mata yadda qalat ummul muminina aisha ta ce ja'at sahalatu bintu suhaili wata mata da ake ce mata sahalatu bintu suhaili ita ce ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana fa qalat ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna saliman lallai salim maula abi huzaifata wanda yake bawan abi huzaifa ne da ya intar da shi maulansa ne ma'ana fi baitina yana tare da mu a gida ɗaya saboda haka wa qad balagha ma yablughu rijal ya kai yadda maza suke kaiwa ma'ana mutum ne wanda yake babba ne ba karami ba ne saboda haka baligi ne ba karamin yaro ba ne kuma yana shigowa a cikin gidan kuma shigowansa cikin gidan ya zama abu ne wanda yake ba makawa wannan abun ya faru ne a lokacin da aka saukar da ayar da ta hana ainihin tabanna saboda haka da kafin Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayar da ya hana wannan za ka samu ainihin mutum da ɗan aikin gidansa to wani sai ga cewa ɗan aikin gidansa ko yaron gidanka ko kuma wani ainihin maulanka za a zo ana kira ne da ainihin ɗanka ana kira ne matsayin ɗanka saboda haka sai a kira sunansa a ce dan wani a danganta shi zuwa gare ka kamar yadda aka danganta ainihin zaidu bin haris zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ana kiransa zaidu bin muhammad sallallahu alaihi wasallam daga farko saboda haka allah subhanahu ta'ala sai saukar da aya ya hana saboda wanda lokaci haka suke lokacin jahiliya to haka shi ma wannan saliman maula abi huzaifa shi ma da ana danganta zuwa ga abi huzaifa ana cewa ma'ana saliman binu abu huzaifa ana ce mai salimu dan abi huzaifa to sai kasance gidan ya zama kaman sun ɗauke shi da shi abu huzaifa da matarsa sun ɗauke shi kamar matsayin ɗa kamar ɗansu ne yana shigowa duk lokacin da ya ga dama cikin gida sauraka ba sai ainihin matar ta rike hijabi sha tsakanin tsakaninta da shi ba saboda ha ana gari ana kiransa ɗan wani ɗan wani kamar yadda aka yi zaman kiran ainihin zaidu bin muhammad da ana kiran zaidu bin muhammad to shine allah subhanahu wa ta'ala lokacin da aka saukar da ayat take cewa ud'uhu li abaihi wa aqrabu littaqwa har inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa illan talamu abahum fa ikwanukum fi dini wa mawalikum to daga wannan lokaci duk wani wanda ke kiran dan da ba shi aife shi ba a matsayin ɗansa ko ko duk wani wanda ake kiransa ana danganta shi zuwa ga wanda ba shine ne ubansa ma'aifinsa ba sai aka dina Allah ta'ala ce kowane mutum a kira shi a danganta shi ga ubansa ma'aifinsa a kira shi a ce wani dan wani a kira shi a danganta shi ga ubansa wanda kuma ba a san babansa ba saboda haka maulani na wani kamar yadda shi ainihin salim maulani na wata mace 'yan madina ta amma sai kasance yana ainihin gidan shi ainihin abu haris abu huzaifa kai to yana gidansa sai ya zamto kamar ɗansa ha ana kiransa ɗan huzaifa salim ɗan huzaifa to lokacin da aka saukar da wannan aya da ta nuna cewa kowane mutum a kira shi da sunan babansa a danganta shi ga ubansa ma'aifinsa ka a danganta shi ga wani wanda ba shi ne ma'aifinsa ba to daga wannan lokaci ne wannan matar ta taso ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ga shi ga ayar da aka saukar to shi wannan salim ya kasance ga shi kuma ya yanzu ya zama ainihin manisanci daga gare mu to kuma ko yana shigowa waje na ko yaushe to shi da sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce irdihi ki shayar da shi ki bashi a ɗibi nonon ki a bashi ya sha tahrumi alaihi saboda ka sai zanto kin haramta gare shi kin zama kaman ma'aifiyarsa saboda ya riga sha nonon ki yanzu kaman danki ne da kika haifa yana shigowa a wajenki irin yadda ɗanki na cikin ki zai shigo wajenki saboda kawar da wannan haramcin da yake tsakaninku to saboda ka wannan shi a asalin hadisin malamai sun yi ƙarin bayani akan wannan hadisi na cewa fa'innal hukumar lazi hukuncin da yake ainihin yumbitu bihi laham ainihin shayarwa wadda ta dalilin ta ne mutum zai ci gaba da girma ta dalilin wannan shayarwa wadda ita ce ainihin jikin ɗan adam yake girwa to ita ce ake tafiyar da wannan hukunci a kansa wayan shi zuminul azmu wanda da shi ne ƙashi yake ainihin buɗewa mutum yana kashinsa na buɗewa yana girma to irin wannan shayarwa ita ce ake magana wa tasbitu bihi kurma da ita ce alfarmar haramci take tabbata tsakanin wanda ya sha nonon matar da matar da ya sha nononta da kuma sauran waɗanda suka sha nonon wannan matar ta yadda za su zama 'yan uwansa wa zalika hina ma yakunu rida wannan kuma shine lokacin da shayarwa ta kasance diflam wanda aka shayar da jariri ko a ce yaro karami wanda bai balaga ba ya suddu labanu ju'ahu ta lokacin da nonon shi yake taushe masa yunwa in ya ji yunwa ya zo sha nono nonon ke zama masa matsayin abinci da nonon ne ke wadatuwa nonon shan nonon shine ke tafiya masa da yunwa da yake fama da ita amma lokacin da ya kasance ya wadatu da abinci to wannan ba shine ake magana ba <clears throat> faisuru juz'an min al-murdi'ati to sai ya kasance wani yanki ne na shayarwa ga wannan matar wa ko fil hurmati ma auladiha sai ya tarayya da haramci zuwa ga matan nan tare da 'ya'yanta kamar yadda 'ya'yanta suke haramun ainihin zuwa gare ta su aure ta haka shi ma zai zama haramun zuwa gare ta ko a ce aurensa zuwa gare ta yana zama shi ma haramun kamar yadda ainihin hukuncin yake to amma hadisi mai lamba 980 shi ko fayufidu yana fa'idantar da mu annar rida alkabir yufid shi ko nuna cewa shayarwa ba sai yaro ba ko mutumin da yake babba ne ya sha nonon mace to shi kenan shayarwa ta yi tasiri a kansa wannan mata za ta zama haramun gare shi shi da makaranta na ƙarshe na ainihin abu abi zaid abi huzaifa kai na saliman suka ce to wannan hadisi shi kuma yana nuna cewa mutum ko da babba ne a shi ko da baligi ne ya sha nonon wata mata to wannan matar ta ainihin haramta gare shi idan ya kasance ya sha abin da ya kai sha guda biyar ya kai sha sha biyar ko a ce ya yi tsotsa tsotsa biyar to amma wanda ya kasance baligi ai ka gaba maganin tsotsa don ko wannan da aka ce ta shayar da shi shine ma'ana ta tatsa nonon nata a wani wuri kwano ko a wata kwaciya a miƙa mai ya sha ba wai ya zo shi da kansa ya ainihin tsoci nonon ta ba za a tatsa nonon ne a bashi ya je ya sha sabani wanda yake jariri wanda yake karamin yano kaga shi zai kama nonon ne ya sosa to wancan hadisi na farko ya nuna sai shan da aka yi mai yawa sha ɗaya ko biyu haka kawai ba ya haramta ma ainihin yaro wannan matar da ya tsoci ta. saboda haka sai in ya kasance sha mai yawa don mace haka ta zama abokiyar ainihin uwar mutum tana zuwa ainihin wajenta ita ma tana zuwa wajenta suna abuta tsakaninsu saboda haka ita tana da jariri tana shayarwa ita ma wannan abokiyar tata tana shayarwa to saboda haka dan wata ɗaya daga cikinsu ta shayar da ɗan wani saboda haka tsotsa ɗaya ko tsotsa biyu bai sa a ce to wannan matar yanzu ta haramta gare shi ko 'ya'yan da ta haifa shi kenan sun haramta gare shi ba zai aure su ba wannan ba shi ba ne sai shan da aka yi mai yawa wanda zai wadatar da yaro shi ne hukuncin da yake nuna muna to wannan hadisi yana nuna ko da mutum babba ne malamai dai sun yi sabani da dama akan wannan hadisi da muka ainihin karanta a halin yanzu saboda yake cewa ikhtalafa al-ulama fi waqtin rida allazi ta'allaqu bihi tahrim malamai sun daɗa juna ilimi sun yi sabani a lokacin da shayarwa yake ainihin zama ya haramta wanda ya sha nonon da wadda aka sha nononta da kuma ainihin 'ya'yan da suka sha nononta zuwa ga shi wanda ya sha nononta ne shine abin shayarwarta sun yi sabani wajen lokaci wani lokaci ne mutum zai sha nonon mace ya zanto wannan mata ta haramta gare shi wajen aure kuma 'ya'yanta haka su zama 'yan uwansa wanda in tsakanin shi yana namiji su suna mata babu aure tsakaninsu wani lokaci ne wannan shan nonon zai tasiri haka walahun fi zalika aqwalun malamai suna da maganganu a cikin wannan walakin التي taslihu lil bahsi wal amma daga cikin wannan maganganu wanda yake inganta a bincike a tattauna a kansa wa yastanidu ila adillatil arba'ati mazahibi sauraka malice ana dogara zuwa ga dalilai na malaman mazhaba guda hudu dalilai na malaman mazhaba guda hudu za a dogara ga wa'annan dalilan nasu dalili na farko annar rida'a almu'tabiru shi shayarwa wanda ake la'akari ake lura da shi ya zamto mai haramta tsakanin wanda ya sha nonon da wadda aka sha nononta da 'ya'yan da suka sha nono gare ta huwa ma kana fil ne faqat kauli na farko daga cewa wannan zantuka guda hudu zamu duba na farko sun tafi akan cewa shine ainihin shayarwar da aka shayar da mutum a cikin shekaru biyu na farkon rayuwarsa in ya riga ya haura shekara biyu to don wata mata ta shayar da shi to wannan matar bata zama haramun gare shi ba tunda sai bayan shekara biyu ne sha nononta amma a tsakanin shekara biyu yana da ɗan watanni na shi na ɗan shekara ko ɗan shekara da rabi ko ɗan shekara guda da wata goma sauran wata biyu ya kulle ya ɗan sha nononta to wannan tsakanin tun da ya sha nononta cikin shekara biyu tun kafin shekara biyu su wuce to hukunci ya hau kansa wannan shine kauli na farko daga cikin zantuka guda hudu da suka yi sai kauli na biyu su kuma suka ce huwa ma kana fi sigari shine wanda ne mutum yana karami walan yuqaddiruhu bizamani ba su kaddare shi da wani lokaci ba ba su ce ainihin mutum na ɗan shekara biyu ba ko yana ɗan shekara guda ba su yi masa ƙaidi ko kai masa iyaka da wannan ba sun ce dai shi ne shan nonon da mutum yana ƙarami yana ƙarami kawai aka ce lokacin da mutum yake ƙarami saboda haka ba a yi masa ƙa'ida cewa kana ɗan shekara biyu ba ko da kafi shekara biyu dai kana dai ƙarami saboda yaro ɗan shekara uku ai ƙarami ne ko har zuwa shekara biyu duk eh, shekara hudu duk karami ne suka ce kana dai karami kawai amma ba a iya iyakance shi da zamanin cewa ainihin shekara biyu ko shekara eh, ɗaya ba babu lokaci kauli na biyu kenan a salisu kauli na uku cikin wannan suka ce annar rida'a annar rida'a shi shayarwa ya harimu yana haramtawa ne walau kana lil baligi au shaykhi masu kauli na uku kenan suka ce in dai mutum ya sha nonon mace sha wanda yake ya kai guda biyar ko sama da biyar to wannan matar ta haramta gare shi kawai walau na lil kabirin baligin ko da ga babba ne wanda a baligi au shaiki kai ko da cizo ne kauli na uku kenan alkaulun rabi'u an rada kauli na hudu suka ce shi shayarwa la ya yakunu muharraman ba zai zama mai haramta tsakanin wanda ya sha nono da wanda ya sha nononta ba illa ma kana fi sigari sai wanda ya kasance mutum ya yana karami a halin da za a ce wannan dan karami yaron ba za a ce ainihin babba ba illa iza da atil hajatu sai dai wata bukata ce ta sa ila rida'il kabir aka shayar da babba sai inda wata lalura ta sa aka shayar da babba saboda lalura allazi la yustaghna an dukhulihi wanda yake ba yadda za a yi ya zanto an raba shi shiga gidan dole ne zai rika shiga gidan kuma ga shi babba ta ce to a bashi nonon wannan matar ya sha don ya zanto matsayin ɗa a gare ta suka ce to sai dai in dalili ne lalura ce ta sha aka sha yadda babba an da koli wa shiqqu ihtijabu minhum ya zanto sha maki gare shi yana da wahala to saboda aka sai ce to a sha da shi kamar yadda ya faru ga Salim ko misalin wanda eh, maula abi huzaifa ko to saboda haka <clears throat> wannan maganganu guda hudu da malamai suka yi a kansa fazahaba ilal ula shafi'i daga cikin maganganun nan guda hudu imamu Shafi'i da imamu ahmad wa sahiba da ainihin abokaninsu guda biyu abi hanifata da kuma ainihin abu yusufa da muhammad bin hassan wa an umar kuma ya inganta an samu wannan shine fatawar umar bin khattabi da ibn mas'ud da abi hurairata da ibn abbas da ibn umar kuma waruwiya an sha'abi an samu wannan ruwaya da aka danganta sa ga malam sha'abi wa huwa qawlu sufyanu shine kuma qawlu sufyanu sauri da ishaq bin rahawaihi da kuma shine kaulin ishaq da ibn munzar malaman nan duk da muka faɗa wannan shine fatawarsu kauli na farko cewa shayarwa yana hukuncin sana tabbata ne wanda aka cikin shekara biyu sai wanda aka cikin shekara biyu in yaro ya haura shekara biyu duk malamai sun tafi akan cewa dan ya sha nonon mace wannan mata bata haramta gare shi ba da abin da duk ya biyo bayan hukunce-hukuncen ainihin shayarwa to kauli eh, na biyu ko da yake sun kafa dalilinsu a kan tafiya a kan wannan suka ce dalilinsu na cewa duk yaron da aka shayar da shi nono wata mata in dai ba cikin shekara biyu ne ba in dai sama da shekara biyu ne shayarwa hukuncin bai haukan wannan yaron ba suka ce dalilinsu saboda allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani mai girma ya ce walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an rada rada'a Allah ta'ala ce su iyaye mata su mata masu shayarwa to suna shayar da 'ya'yansu ne ko sun shayar da 'ya'yansu haulaini shekara biyu kamilaini jigakku shekara biyu kamilai ne cikakku ya ce liman da an yi timar roda ga wadda take son ta kulle shayarwa ta kai ƙarshen shayarwa to shekara biyu ne kada ki wuce shekara biyu kina ba ɗanki nono suka ce to tun da Allah ce shayarwa a shayar da yare shekara biyu wanda ya so ya cika wadda ta so ta cika shayarwa to ta shayar da ɗanta har zuwa shekara biyu wadda kuma kaga ba ta so ta kai karshe ba tana iya ta yaye tun yana da wata yana da shekara da wata bakwai ko makamancin haka suka ce to tunda Allah ce a shayar da yara har zuwa shekara biyu ga waɗanda suka so shayarwa to kenan shayarwa in an yi ta sama ga shekara biyu to wannan hukuncin bai tabbata ba sai dai in ta kasance cikin shekara biyu ne da abin da ya kasa da shekara biyu amma abin da ya zama to sama da shekara biyu wajen shekara biyu to wannan hukuncin bai tabbata ba suka ce ga hujjar su nan saboda haka faja'ala tamamur rida'ati haulaini saboda suka sanya cewa an sanya cikar shayarwa shekara biyu fala hukuma lima ba'dahuma babu hukunci ga abin da biyo bayan shekara biyu duk wani shayarwa da aka yi shi bayan yaro ya riga kulle shekara biyu ya shiga cikin ta uku to hukuncin komai bai hau kai ne ba wannan matar da sha nononta babu wani hukunci tsakaninsa da ita yana iya aurenta yana iya auren 'ya'yan da ya sha nono tare da su a wajenta saboda ba 'yan uwansa ba ne fala ta'allaka bihi ta harim haramci bai riga ya harce da shi ba ba haramcin da ya shafe shi zuwa ga wannan matan da ya sha ta bayan ya riga ya kulle shekara biyu a duniya suka ce wa hadisun innamar rada'at min almaja'ati hadisin da ya ce shi shayarwa ai yana tabbata ne ga mutumin da idan ya ji yunwa wadda ta mace shi in ya sha nono nono nan na masa aikin abinci sai ya kore masa yunwa to irin wannan shayarwa ce ake magana a yi amma wanda ya riga ya wuce shekara biyu wanda in yi yunwa in an bashi nono ya sha nono nan bai iya kore masa yunwa sai ya bi da abinci ya ce to bai cikin wannan hukunci suka ce ai hadisi ya ce inna rada'atu min al-majaa al-muqaddim wa muddatu al-maja'ati hiya ma kana fi hawlaini kuma suka ce tsawon lokacin da maja'a za ta tabbata ne cikin shekara biyu yaro kafin ya shekare biyu duk yadda ya ji yunwa in ya zo ya sha nono wajen mamarsa to wannan nonon zai masa aikin yunwa ko da ba a ba shi komai na abinci ba wannan nonon ya ishe shi kuma zai sa ya riƙa girma zai ainihin buɗe ƙashinsa kuma zai ci gaba da gina masa jikinsa amma in yaro ya wuce shekara biyu nono ɗaya bai masa aiki nono ɗaya bai masa aiki in ya ji yunwa in an ba shi nono ko ya sha nonon nan zai ji ina dole sai an haɗa masa da abinci nonon nan bai ishe shi ba suka ce wa marawahu kutuni bi isnadi sahih har yanzu yana cikin hujjarsu suka ce hadisin da darukutni ya rawaito da sanadi wanda yake ingantacce zuwa ga ibn abbas wanda ibn abbas ya yi marfu'in hadisin la rida'a illa ma kana fi haulaini yace babu hukuncin shayarwa sai shayarwar da aka yi ta cikin shekara biyu wadda ta riga ta kasance bayan shekara biyu ya wuce wadda ta kasance wajen shekara biyu to ba ta cikin hukunci sannan kuma suka ce haya layi akwai hadisin da yake cikin sunan abi dauda hadisin ibn mas'ud wanda ibn mas'ud kuma ya yi marfu'in hadisin ma'ana ya jingina maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ce la yuharrimu min ar-rada'ati illa ma ambata lahama wa anshaza azma yace ba abin da yake haramta ko ba abin da yake tabbatar da hukuncin haramci na shayarwa illa ma ambatan lahama sai shayar wanda ya gina ainihin tsoka ma'ana wanda zai gina jiki wanda jiki zai ginu da shi wa an shazal azama wanda zai buɗe ƙashin mutum mutum ya girma to kaga shine shayar da aka yi shi cikin shekara biyu bayan shekara biyu nono ɗai in shi yaro zai sha bai ƙara girma sai dai ta bushewa ya lalace amma kafin shekara biyu za a ga yana shan nono kuma yana jikinsa mamulmul kala yana gari girma amma ya wuce shekara biyu nonon ɗaya bai isa ya gina masa jiki dole sai yan haɗa da wani abinci wanda ke ba nono ba wannan dai yana daga cikin hujjan masu kauli na farko daul kabiri layun yumbitul lahaba wa la yanshizul azama suka ce shi ko babba dan ya sha nono shan nonon babba wannan shan nonon ba zai ainihin gina masa jiki ba sannan kuma ainihin ba zai buɗe kashinsa ba dama kashin ya riga ya buɗe dama ya riga ya girma suka ce to bai cikin hukunci masu kauli na farko kun ji hujjojin da suka kawo masu kauli na biyu suka ce wazhaba ila kauli sani idan muka tafi zuwa ga zance na biyu suka ce wa'inda suka tafi akan zance na biyu akwai azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam khala aisha akwai mata annabi sallallahu alaihi wasallam illa kadai in banda Aisha sauraka waruwiya an ibn Umar an samu ruwaya ga Abdullahi dan Umar wa ibn Musayyib da tabi'in nan Sa'id bin Musayyib da wazhaba ila haka ne wa dalilu haula'i dalilin wa'anda suka tabi zuwa ga kaulin nan na biyu na'am dalilin waɗanda suka tafi zuwa ga ƙaulin nan na biyu su kuma suka ce wa dalilu haula ma hihai ne annahu sallallahu alaihi wasallam qala innama ar-radati min al-majaa min al-majaa wane ne kauli na biyu sune wanda suka ce shayarwa wanda ya kasance cikin kuriciya kawai makani fi sigari wanda ya kasance mutum yayi shi yana karami suka ce ba a iyakance shi da cewa shekara biyu ko karami dai kana karami suka ce inda ka sha nonon mace kana karami kenan saboda haka hatta wanda ya wuce shekara biyu ko ɗan shekara biyu da yan watanni ana ce mai karami suka ce to ko ɗan shekara biyu ne ma da wata ɗaya, ya sha nonon wata mace shi ma ya shiga cikin karami suka ce saboda ayi hadisin da ke cikin bukari da musulun ce namar rada amidal maja'a fa yaqtadi umumuhu annama Dama, al tiflu ghida'ahu ko ghida'ahu labanu anna zalika rida'u muharrimu suka ce wannan yana magana ne akan hukunci ne ga magari hukunci ne ga magari na cewa shi yaro matukar dai ya dawwama ana kiransa yaro matukar yana nan lokacin da abin nono zai zama abinci gare shi to shikenan in ya sha nonon mace wannan haramcin ya tabbata suka ce matukar dai yana nan a matsayin nono na zama abinci gare shi wa huwa nazrun jayyid wa ma wa ma akhazuhu qawiyyan wannan shine abin da malai karkata gare shi yace wannan abin tunani ne mai kyau cewa da inda yaro yana nan lokacin da nono zai zama abinci zai zama masa abinci to shine hukuncin to kenan wa'annan masu wannan kauli sun tafi akan cewa hatta ɗan shekara biyu da ainihin wasu watanni kenan nono na zama abinci gare shi in ko sun tafi akan cewa sai lokacin da nono ke zama abinci gare to mutane suka duba suka cewa dan shekara biyu ai nono bai zama masa abinci ko ya sha nono yana nan matsayin mai jin yunwa sai ya samu wani abinci ya ci daban da shi kenan eh, hukuncin nasu ya zama ya haɗe da wancan na farko kenan cewa sai lokacin da nonon ke zama abinci gare shi ke masa aikin abinci ta wannan lokacin ne haramcin yake tabbata to kaga da wannan da sai mu ce kauli na farko da na biyu sun zama guda wasaba ila qauli da su min salaf wal khalaf an samu su daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai Wai da suka tafi minhun aisha daga cikinsu su akwai ummul mu'minin aisha Wai ruwa an ali haka an samu ruwa da aka danganta ga aliyu bin abi talib aka ce shi ma yana cikin wannan kauli wa urwat da urwa bin zubair wa ata'u da malam ata'u wa qala bihi laysu kuma malam laysu shi ma abin da ya faɗa kenan laysu bin sa'adi wa dawuda da dauda zahiri da ibn hazmi wa nasarahu fi kitabi al-muhalla haka ma muhalla ya taimaka ma wannan magana a cikin littafinsa wa kanat a idza ahabba da yadkhula alaiha ahadun min ar-rijali ummul mu'minin aisha radiyallahu anha ta kasance idan tana son wani ya shigo wajenta daga cikin maza ta umirat ukhtaha ummu khulsum sai ta umarci ya uwarta ummu khulsum ko ko ta umurci aw banati akhiha ko wata mace daga cikin 'ya'yan 'yan uwanta mata fa'ar da adhu su shayar da wannan mutum kafin ya shigo wajen umul mumini na aisha sauraka sannan wannan mutum ya samu ya shigo sai ta sa a ɗibi nonon wannan mata a kai masa ya sha sannan sai zanto sa halitta amma wannan umul na aisha kaɗai ce take da wannan fahimta daga cikin matan annabi gaba ɗayansu saura duk ba su yi akan wannan fahimta ba suka ce wa dalilu ha'ula'i masu hadin nabi sallallahu alaihi wasallam anna sahalata binti suhaili qalat suka ce dalili na cewa akan wannan magana tasu ta uku muka ce kauli na uku in ban manta ba shine wanda ko da babba ne ya sha nonon mace to ta haramta gare shi masu wannan kauli na uku na cewa ko babba ya sha nonon mace ko da baligi ne kai au shehu haka malaje ko da da ne ma shekun dan sama da shekaru shekara arba'in ko shi ya sha nonon mace ko da mutum ya wuce shekara arba'in ya sha nonon mace to shi shikenan hukuncin ridawo ta tabbata tsakaninsa suka ce dalilin su wannan hadisin da muka karanta na babin mu na ainihin sahalatu binti suhaili wadda ta zo ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam da saliman ya kasance muna ɗaukar sa da ni da mai gidana matsayin da a gare mu amma ga shi yanzu aya ta tsoko ko ta ce kada a sake kiran wani zuwa ga ainihin wanda ba shi ya tsuguna a shi ba kar a kira shi da cewa babansa ne kar a danganta shi zuwa gare shi a ce wane dan wane sai dai kawai wanda ka haifa dan cikin ka a danganta shi zuwa gare ka a ce wane dan wane saboda haka sai to yanzu ya zama ajanabi gare mu ya zama nisanci kuma gashi koyaushe yana shigowa cikin gida shigowarsa cikin gida ya zama lalura gare na nabi ce to shayar da shi nononki ki sai ki zanto uwa gare shi sai zanto yana iya shigowa ko yaushe a cikin gidanku suka ce wannan hadisin shine hujja gare su hadisin inna saliman maula abi huzaifata ma'ana fi baitina wa qad balaga ma yablughu rijal fa qala ibda'ihi tahrimi alayhi ki shayar da shi saboda haka ki zamto haramun gare shi kamar ainihin danki sai ci gaba da zuwa fa kana bi manzilatin waladiha minar rida sai zama kamar matsayin ɗanta ne na shayarwa wa hadha hadisu sahihun laysa fi subutihi kalamu wannan hadisi kuma ga shi sahihi ne babu wani maganganu akan sa ko ya tabbata ko bai tabbata ba babu tabbataccen hadisi ne to da ƙarshe mala kusa lokaci to kaga an kai da uku to saboda haka kaga ashe a takaice wannan masalar da za mu ɗauka wa'annan hadisan guda biyu kowane ya zanto an yi muƙarana su kowane yana aiki tunda duk su duka hadisai ne wa'anda suke sun inganta wancan da yake nuna cewa shayarwa hukuncinta bai tabbata sai inda ya kasance nonon ya zama matsayin abinci ga shi wannan yaron ma'ana lokacin da in yana jin yunwa ya sha nonon to shi ne zai magance masa wannan yunwa innamar rada'a midal maja'a ita shayarwa mai haramta mai sanya hukuncin haramci ita ce wanda take zama abinci ga wanda ya sha nonon lokacin da ya ji yunwa yunwa ta mace shi ya zo ya sha nonon sai ya ji kawai ya ainihin watsake daga wannan yunwa ya yi masa magani yunwa ya zama abinci gare shi kuma a wannan lokaci wannan nonon da yake sha shi ne zai ci gaba da sa kashinsa yana budewa kuma namansa yana ƙara ainihin tsirowa ma'ana shi ne zai ainihin gina masa jikinsa to kaga wani ya kenan sai shayarwar da mutum yana karami ko to kuma ga wancan hadisin na ainihin saliman shi kuwa ya nuna saliman bayan ma yana babba yana baliginsa a wani ƙauli ma har shi ainihin mai gidan nasa ya yi masa aure ya auren masa 'yar ainihin yayansa kaga ashe magidanci ne ba saboda haka ashe gashi shi kuma babba ne ga wancan hadisi ya ya nuna cewa sai shayarwar da aka yi ta wadda mutum lokacin nonon shi ne matsayin abinci gare shi yana wadatar da shi abinci yana gina jikinsa yana sa yana girma to ga wannan kuma bayan ɗan shekara arba'in ai ya ƙara girma ko kashin ya riga ya gama girma ai ya girma suka ce to wancan na farko yana nan akan matsayinta shayarwa shine sai yaro karami wanda aka shayar da shi shi da hukunci ke tabbata amma babba shi kuma bisa lalura ana iya bashi nono ainihin hukuncin ya tabbata a bisa lalura sai kasance wannan na babba shine bisa lalura kamar yadda shi saliman bisa lalura ne annabi ya ba da damar ce a shayar da shi kuma sai ya zamto ya haramta ga wannan matar ya ta zama mai uwa gare shi ta shayarwa amma haka in dai ba a kan lalura ba to saboda haka dan mutum ya sha nonon mace haka bayan ya girma ba da za a ce ta zama haramun gare shi sai in dai an yi shi akan wata lalura ita ce ta janyo ai haka to kaga kenan duk surka hadisan ko ne ko wani na kan aikin sa to wannan kaga yanzu ai ba ake ga amfani da shi saboda saboda zamani yadda mutane suka canza kuma halin mutane canza ya lokaci wancan da ya gabata na lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam da tun kafin zuwa annabi abu ne wa'anda larabawa suke yi ko mutum na ɗaukan ɗansa da aka haifa masa ya baiwa wata mata ta tafi da shi gawai ta shayar mai da shi saboda akwai mata musamman wa'anda suna bi suna zuwa cikin gari suna bi layi layi kororo kororo suna tambayan ina wanda ke da ɗa na shayarwa da yake son a shayar masa saboda ka in kana da sabon aihuwa kana aika kira matar saboda ka ku zauna da kai da ita da matarka a yi magana a sasanta a shirya a dauki yaro a bata ta tafi da shi kauye yaro ya je can ya kwashe shekara biyu ko abin da ya fi ma haka lokaci zuwa lokaci kana zuwa kai masa ziyara ka dawo wannan mata ita ke shayar da shi ta ma kaga wannan lokaci barna da fasadi bai yawa irin namu ba irin na wannan lokaci namu na yanzu saboda yawan zina yana saukar da ciwo ko ko ba shakka ba shakka yawan zinace zinace yana sa Allah ya saukar mutane da ciwo wanda da ba a san shi ba wanda babu da. to shine lokacin da muke ciki yanzu zina ta zama abin da ta zama hanyoyin da ake koyan ta suna da yawa ko ba haka ba saboda haka hatta ababe da suke ga mutane na kalle-kalle wanda suke sakawa a gidansu na bango da wanda yake na hannu kana ɗauke da shi ko ina a ciki za a koya maka yadda za ka yi lalata a ciki ake lalata yara matasa yaro ko bai san kaka lalata yake ba ta nan sai sai sani da ya samu sarari yana da ilimin cewa zai yi haka amma kafin haka wani lokaci wanda ya wuce baya da ɗan nisa za ka cewa yaro matashi da yarinya budurwa ko aure aka yi musu su daɗe ma ba su san menene ake nufi da kusantar juna ba amma ba yanzu ba yanzu ka yi mata auren ta riga ta san komai ta kanta ta mutu ma ba ya auren ba haka shi ma yaron ta kalle kalle da ake na zamani to irin wannan lokaci shi yasa Allah ya saukar da ciwo daban-daban ga sunan na zamani wanda shine zai hana yanzu mutum ba zai dauki jariri ne ba kowa zai dauki ɗa ne ba matar da baka sani ba ko ka san tana dauke da ciwon kaza da kaza da kaza da kaza kaga ba za ka yi ba in ba an je an yi gwaji an tabbatar da cewa lahiya lau take ba ta da matsala komai to wata shi zai sa ka dauki danka ka bada ka ce ta share maka a lokacin da ka yake kwance ta Allah subhanahu wataala ba wai hukuncin yanzu an soke shi ba nasiri ba ne hukuncin na na har yanzu har yanzu kai da da matar da ka amince da ita za ka yi ka ba ta ɗanka ta shayar hukuncin na nan ba a haramta ba sai dai kai ne za ka duba irin yanayin zamanin da ake ciki saboda kula da lafiyar ainihin ɗanka ko ka san wace ce za ka ba ɗanka ta shayar maka da shi saboda ana buƙatar lafiya da kuma tarbiyya ko ba haka ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace na za mu takaita kaɗan da muka samu da mu da masu sauraro muna roƙon Allah ya tara mu aladarsa kuskure wanda muka yi muna roƙon Allah ya gafarta mu ne shafe kurakurai daga zukatanmu wa sallallahu wa wa bariki ala muhammad wa ala alihi wa ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu wa rahmatullahi wa